kai ba me amfanin yawo da abun nan ba na hana ka yawo da na yi din na yi din na yi din na yi din ni din ni fa yayin ka na yi na yi abun ya girmama sa ne ka daina yawo da makani tana ja min magana na ga baka rasa ci ba baka rasa sha aina aina rasa cin eh, eh, na ce baka na rasa sha to yanzu dai kawo maka kan kani kani ja min kani eh kani ni din ni sabiya ni ne fadin gani samun ido ka kashi samun fa ido kake wallahi tallahi ba samun fa ido kake ba samun wallahi samun ido ni fa dan uwanka ne aina ni fa dan uwanka ne aina kai aka fara haihuwa ta sana aka kai ka eh, ko ba haka ba eh na girma baba ta na girma baba na eh, haka aka yi eh, ita ma kakata ni na haife ta haka aka yi haka aka yi to ba komai eh ba komai ami ba komai a'a kai hakuri ba ni biyar biyar kawai eh ba ni biyar <laughs> biyar kawai nake ka ba ni biyar a'a ya hakuri ai ba ma sai ka tokare ba in dai biyar ga 200 biyar nake so biyar eh, nake so na iya tafiya ashirin ne a biyar ce ai ta zamani ce biyar ɗin zamani ce na iya tafiya na gode zai ɗibu ba ba zai ɗibu mana wannan yashin nawa yake Allah na tuba eh, nawa yake Allah saboda tun shekarun jiya tun shekarun jiya muke aikin nan kullum bayana nan ciwo yake yi to kai bayan ka ciwo yake ni gaba ɗaya gadon bayana na gaba wai sai ga wani irin aiki ne haka sai ga wallahi kokarin aiki da Allah ya alaji yanzu ko aje maganar yashi kana ji ko eh. yaron nan kan nan na wajen gazimi eh, to abin ya ta'azzara yanzu banda Allah ya tsira da ni kan kwanan mun kaila eh. yaron nan ne ya tarfa ne da zarto. ba dai sara ya sama ba to Allah ya takaita da yan dabaru dai yanzu abinda nake so da ku da eh. Allah bi yadda zamu eh. tunda kuma yan zamani ne saboda in na daka da shi sai ma ai ina so mu kama shi yanzu mu je mu daure shi a duk karfe shi jama daure saboda gaskiya wannan in akai wasa tun kan ya jawo mun abin da fa karfiya ya bare mu je mu daure ai magani sai zo mu shine aiki ne wannan ma aiki ne fa ai yanzu yanzu wannan ma ga hanyoyin da ba shi da gurin da ya wuce nan wajen yake zama kaga wannan kan kwana ya riga ya abin kai ga ya fara da fa sama ike mana kai kai kada da ni sama ike kadai ba sama ike shi ya kurike kurike shi in bai bincike ba rike shi ruwa guduwa zan ina ga muku gaskiya na rike shi ai dan ya wannan da ne mai ba na wasa bane ai kai sa da ne mai ba na wasa bane so sai rike shi yaro ka tamo ka rike ne da shi ba dole ka rike shi kai ka rike shi fa rike hannun nan nasa ne wannan ne wannan fa ma ina ka tana da ka ya subhanallah da kyau an rike shi da Allah shi kai an ba da wuya kai na dona yawa yawa yawa kai kai <laughs> bai daure ba da rike shi ka yake kamar aljanu rike shi rike shi rike shi